nan mu haɗu a fada assalamu alaikum da fatan kowane lafiya ina muku barka da shigowa wannan shirin namu na mu haɗu a fada da studio kalangu ke gabatar muku da shi a kowane ƙarshen mako don gabatar da wannan shirin kuna tare da nisa mira rafi sannan jigon namu na yau shine formation des jeunes eh, de duci au métier est une seconde chance scolaire a yan shekarun da suka gabata tun bayan soke cfapd a shekarar 2019 makarantun firamare suna jagorantar matasa wanda ke da shekarun shiga kwaleji zuwa surtout euh, certains élèves qui, se, qui sont confrontés à des difficultés scolaires. kuma wannan ana yin shi ne tare da amincewar iyaye ana so rashin aikin yi ta hanyar ba su damar samun horo akan sana'ar da zuwa gaba za ta iya zama comment les jeunes perçoivent-ils cela à Tourenté Quels sont les métiers qu'ils apprennent et est-ce un moyen de seconde chance pour ces jeunes Eh bien les amis, la réponse à ces questions c'est dans un instant avec nos invités du jour à la FADA et comme d'habitude la FADA c'est toujours avec la rubrique rose, une musique, une chronique, tout ceci en 35 minutes chrono top, c'est parti. Madala aminan fada don wannan fadar tamu ta yau mun yi tattaki ne daga yamai zuwa garin dogon dutse don tattaunawa da matasan garin saman formation de jeune na uh, omeche uh, isimema aduci shin wannan wata sa'a ce tunda ba a samu aka kare karatu ba don wannan firar kuma muna tare da fatima salisu hasiya mowa mai yaƙi nura adam da Jafar Abdulmumuni sannan kuma muna tare da Malam Adamu Muhammadu. Chef de travo a nan CFM na Duci. Ina muku barka da shigowa a fada kuma sensi avec uh, mes questions. To zan fara tare da kai euh, Jafar. Ina so in sani a wani aji ka bar karatun boko. Wallahi aji da na bar karatun boko an dan jima da manamanci. An dan jima na manci. sai yan na ko sai dai ubiyan ni ban sani ba an jama kenan muna yi can an daɗe dai kawai an daɗe ke a tun dai mulka ubiyan dai mulka a lalle kenan ba yau ba ne nura kai kuma tun wace shekara ka bar karatun boko 2012 a san kenan a wani aji kenan troisième troisième a ah, an yi nisa ke kuma fa asiya 2014 2014 wace class 5e 5e Kefa Fatima. To ni kam lalle ba yanzu na bi na an jima sai MD da na hita. Madalla. Kenan tambaya ta ta gaba ita ce zan tsaya a gare ke eh, Fatima tun da ke ci rike da mikro. me kike koyo a nan a CFM inga na Duci? To muna koyon kucur da trikotash. Kuma wallahi alhamdulillah mun ci moriya gare shi kwarai. Tunda muna yi ana kai muna har gidajenmu muna yi kuma muna saƙa ga lokacin sanyi muna saida muna samun abin da muka kore bakin makuda kaifa adam me kake koyo a nan cfm eh, electricity timan nake nake koyo kuma a bangaren aikin gaskiya alhamdulillah don na samu horo mai kyau kuma don a tun shekara ta mata ta farko na fara installation kuma ba wani shamaki gaskiya alhamdulillah asiya ke kuma fami kike koyo a nan kuma dumki dai nake yi ina yin dumki ina yin burodiri ina yin trikotage kuma kuma alhamdulillah an samu ci gaba tunda a halin yanzu ma ina yin dumki ina zuwa inda ake koya mini ina yi ina yanka ma kaina kuma ina dumka ma kaina in ce dai babu laifi dai masha Allah an gode Allah tuma da lajafar kai kuma fami kake koyo a nan CFM ni abin na koya gyaran moto da ya so anan muna gyara moto kuma muna yin wasu abubuwa hakan ga dai eh, a electrician hannu to ya abun yake faruwa kenan to wallahi gyara dai babu laifi don bakin gwargwado dai ana tattaba tunda ko yanzu ma muna cikin shi ko da yaushe ko da yaushe ba mu da wani aiki in ba shi ba shine a mu yanzu da halin da ake ciki abin muke nan ga samu zan dawo a gare ku Euh, Malin Adam, vous êtes euh, chef de travaux ici au CFM euh, de Douchi. Et la question que je vous pose est la suivante. Comment ces jeunes vous sont-ils parvenus euh, Les jeunes nous sont parvenus par voie d'orientation ou par voie d'inscription, c'est-à-dire inscription, inscription libre. L'inscription s'est fait à 32 000 francs. 2 000 francs frais d'inscription, 30 000 frais de scolarité. Et il y a certains jeunes qu'on oriente. C'est l'État qui nous oriente les jeunes déscolarisés. C'est-à-dire ceux qui ont au les élèves de CM2 qui ont une moyenne au-dessus de 5 ans. C'est ça qu'on nous envoie. C'est par cette voie que les apprenants nous parviennent. Et combien de temps durent euh, les différentes formations qu'elles viennent euh, et qu'ils viennent de citer aussi mm. Donc euh, les différentes formations ont une durée de deux ans. Une durée de deux ans avec euh, un stage d'un mois. Euh, c'est sur cela que nous allons faire une petite pause pour écouter notre rubrique rose du jour et on revient juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, bienvenue de la rubrique rose dès ce samedi. Je suis Mariam, aujourd'hui de la partie santé et bien-être de la rubrique rose. Je partage avec vous quelques vertus du moringa sur la santé et quelques maladies sur lesquelles la consommation du moringa peut avoir de l'effet. On dit du moringa qu'il guérit 300 maladies. Il est d'ailleurs utilisé dans de nombreuses médecines ancestrales depuis des millénaires, ainsi d'Asie jusqu'en Afrique, en passant par l'Amérique du Sud. Nombreuses sont des utilisations de l'arbre de la D'ailleurs, on utilise aussi bien le feuille que les graines, mais aussi le corse ou encore les racines les bienfaits du moringa. Avant toute chose, il est important de vous prévenir que les études sur le moringa ont bien montré sa richesse en phytonutriments. Toutefois, dans certains cas, des études sont encore en cours pour confirmer son effet potentiel sur certaines maladies. Dans d'autres, les effets bénéfiques ont déjà été prouvés. Prévenir les maladies cardiovasculaires. Grâce aux propriétés antihypertensives de feuilles, ainsi que l'effet qu'elles sont également antioxydantes, anti-inflammatoires et qu'elles règlent la glycémie et la lipidémie. On peut aisément conclure que c'est une bonne alliée dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Booster la réparation musculaire. La présence de nombreuses vitamines, de nutriments et de l'isolement dans le moringa permet de renforcer vos performances physiques, mais aussi de faciliter la récupération après l'effort. Samy, c'est tout pour l'espace santé et bien-être de ce samedi. Passons à présent à l'espace cuisine. Eh oui, coucou les filles, c'est Mira. Dans l'espace cuisine de ce samedi, je partage aussi avec vous quelques recettes insolites à base de moringa. Le moringa est très riche en minéraux, fibres et protéines. On en consomme les feuilles, les graines ou encore les racines. Celui qu'on nomme l'arbre de la vie grâce à sa grande résistance à n'importe quel climat a un goût assez fort et amer, mais reste un aliment privilégié des amateurs de cuisine énergétique. Le moringa est un ingrédient très versatile. Il agrémente aussi bien des barres de céréales qu'un smoothie ou un guacamole. Transformé en poudre, il relève sauce et tartinade et convient particulièrement pour vos recettes détox. Ou bien le consommer après cuisson des feuillats avec de la pâte d'arachide ça, c'est un classique. Alors, voici quelques recettes qu'on peut faire avec du moringa. Des barres énergétiques au moringa. Voici trois ingrédients pour une barre tendre facile à réaliser, sans sucre ajouté. Ces barres tendres associent un fruit sec, la date, la noix de cajou. On ajoute euh, de la poudre de moringa. Vous pouvez y ajouter aussi des épices comme le cannelle ou le gingembre. On passe maintenant à la soupe détox au moringa et légumes verts. Les ingrédients sont les suivants. 1 kg de courgettes émincées, 1 litre de bouillon de légumes bio, 100 g d'épinards, 50 g de choux, 25 g de persil haché, un oignon émincé, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel et de poivre noir, 20 g de poudre de feuilles de moringa bio. Voilà, c'est avec tous ces ingrédients que vous pouvez faire votre soupe détox au moringa et aux légumes verts. Pour faire, en euh, faire revenir l'oignon dans une casserole à huile d'olive à feu moyen durant 2 minutes. Ajoutez les courgettes et cuire pendant 3 minutes. Ajoutez le bouillon de légumes et les épinards, les persils et le sel et le poivre. Laissez mijoter pendant 5 minutes Retirez du feu et laissez légèrement refroidir. Ajoutez la poudre de moringa bio et mixez à l'aide d'un blender jusqu'à ce que la soupe devienne veloutée. Servez aussitôt la soupe. Bonne dégustation. On peut aussi euh, prendre le moringa dans une infusion, en thé bien sûr pour accompagner euh, notre plat. Et à demain mes très chers pour parler toujours du moringa en cuisine mais avec d'autres informations. tu veux entendre quoi que je te demande pardon hein, hein. Quand une femme est jalouse, tu sais bien qu'elle est pire qu'un espion. Bon, pardon. Je posais trop de questions. Mais je fouillais pas ton téléphone, hein, je vérifiais la connexion. Oh. On te dit que c'est toi l'arbre et que c'est moi l'écorce. Tu boudes. Ce n'est qu'une entorse. Est-ce que la colère est égale à divorce qui enseigne, non, est-ce que c'est la force Je veux que tu viennes dans mes bras, comme par magie, abracadabra. Pourquoi je suis seule dans les draps Si tu as mal, je m'appelle Sparadra. Merci les filles pour cette euh, rubrique euh, de retour dans cette émission. Après cette pause rubrique, euh, je vous rappelle que nous sommes à Douchi précisément dans le centre de formation au métier inda muke fira da matasan garin saman koyar da sana'a wa matasa anan gundu gundumar dogon dutse kuma menene sha'awar wa'annan matasan wanda suke koyo a nan cikin wannan center in sai mu ci gaba da firar tamu je passe à ma troisième question to jafar wannan tambaya zan fara da kai shin kana ganin wannan dama ce a gare ka ta gujewa zaman banza da kuma da yake baka samu ka ci gaba cikin karatun bokan ba kuma ya yau kana nan ga aiki kana karatun abin da wasu sai sun kare bak sun wasu abubuwa ake koya musu da shi me ka iya ce mana akan wannan to wallahi dai dama ce ba dan mu yanzu dai ko da ba mu yi karatu ba alhamdulillah gaskiya mun samu dai bakin gwargwado inda muka kama ku don ko karatun kai abun da gurin ka samu inda ka rike da yau da gobe ka tashi ga inda za ka shi adam kaifa kai a ganin ka wannan wata dama ce a gare ka na kara shiga gaba duk da yake baka kare karatun ka ba da na san da kowa na da dogon buri eh a hakan ni dama ce gare ni don hamma abun ya bani shawon ma in ci gaba da karatu ha jiska an gosi periyar dai ina kyautar zaton kuma saba ali insha Allah. kifa asiya e to dama ce gaskiya ko a hakan ma ba laihi tunda dai in ka rike wani abu dai na bangare da jikinka kana ta yadda rayuwarka yadda ya kamata to fatima na ga kama ke cikin wannan shirin kina gaban ta kwarai yalla kin riga ta fara wannan eh, a karatun ko lalle na riga ka dan ni hada diplom gare ni Mhm, mhm, mhm, to me zaki ce muna akai wallahi lalle abubuwan nan kam sun biya harakokin da an dace alhamdulillah don da ni da adda diploma har da ma tela garan gida ina aiki abubuwa ana kamin gida ina yi kenan ina yi wasu ma ina gani ina koya musu kenan abin da ya ci gaba ko kenan muna yi cake kin cima burin naki kenan a lalle ni ka alhamdulillah na cima burin ina koya ma wani To madalla Asiya ke kun menene burinki in aka eh, me ake ci aka tashi yau aka ce kin ƙara ki? Eh to ni buri na bai bai wuce in ga na samu abu har na tallafa mu wani. Shine buri na ina so in gana iya abu har in koya ma wani Baki da burin ki bude wani abin ga eh to ke san Eh to ke san ita rayuwa sai a hankali. kana naka na Allah yana nashi. ke ga take ruwa in ka cimma abin da kake so ka buɗe wurin da za ka yi sana'a ka hamma ka zuba su shiga suna yi kenan ke ko nan ka tallafa mu wani haka ne adam quel est ton désir qu'est-ce que tu voudrais faire après ta formation yanzu ka ce mana kana son ka yi um, niveau superior in ka kammala wannan duka miya kake so ka girka da zai sa kai ka samu ci gaba kuma mutanen wannan yankin su umhana da shi Eh, a zahirin gaskiya ina son in yi karatu tukuru in cimma wani mataki wanda nima yadda aka horar da ni nima in yi ƙoƙarin in horar da na ƙasa gare ni su ma su ci moriya abin da aka koya mini babban guri na kenan yau a ce gani nima yadda aka zo aka zama da ni aka koya mini nima yau ina zamni ina koya ma wa'ansu har su yi alfahari da ni kamar yadda ni alfahari da mushemu wanda ya koya mana to madalla kai kuma fa jafar menene burin naka in aka ce ka kammala karatunka da komai da komai kai ma kana son ka bude wani shagon sana'a ne ko ya ne za a yi ni burina dai yanzu dai ya abin an dan kammala tun da ina nan ga aiki yanzu sai sauran abubuwan da suka yi muna saura akwai abubuwan daga isko mu bamu da wannan farmasiyon wasu motuna masu taya hudu ko masu taya uku wannan kama da haka dai mutum da yanzu deja bakin eh, motunan da muke da farmasiyon in su masu taya biyu biyu innan ne yanzu kuma sistem ya fara canza kenan muna son karin farmasiyon in mun samu wadda ma za mu ci gaba kan mu tsaya nan saman moto mai taya biyu ana son mai taya uku muna son mai taya biyu kenan kamar muna nan gawa muna son neman kari in mun samu saman wancan Donc, monsieur Adam, je reviens vers vous. À Nandé, nous sommes dans un centre où on, on apprend la menuiserie et, et autres. Et hier, nous, on vous a rendu visite, une petite visite de courtoisie, Indem muka gani ku cikin sabon center A can mi da mine ne kuke yi a cikin wannan in wa matasa? Mm, to salamu alaikum. Eh, a cikin wannan santar da har yanzu ba fara aiki ciki ba. Kwam sabon center ne eh, kwanan gana da an kare reception definitive in eh, amma insha Allah ga eh, rantre ta 2023-2024 in Allah ya da ana fara aiki ciki tun da muna recruitment ciki su da wannan eh, sabon eh, ne kuma filar a aspe ne problem maza a yi ciki su ne kama eh, agriculture sadir marisha da ambush na goro rimina epeci rimina da aviculture kiyan kifi da pisciculture kiyan kaji da transformation na agroalimentaire wanga filiyar da problem su ne za a fara wancan sabon sit shin wa'annan filiyar ada ba a yin su a nan wanga santa kenan eh da ba a yin su wanga zauwa proje nan prodec shi ne kamuna wannan filiyar nan kuma sun yi remarkin sun ga nan ga filiyar industrial ɗaya ne ake nan ga su electricity ba timan da yanzu zuwa da construction metallic yanzu sai suka ce to ya kamata a sa wa'anga filière hmm. Ok, Thomas Sur ce, euh, on va aller écouter notre musique du jour et on revient juste après. Et j'espère de tout cœur que le technicien nous choisira une musique en lien avec la localité. À tout de suite. dawowa bayan wannan sauti namu inda za mu ci gaba da tattaunawa amma ina tuna muku jigon namu in yanzu kuka danno inda ake sauraron mu muna fira ne akan koyar da sana'a ga matasa a nan doci kun muna a centre de formation na cfm nagarin tare da mu matasa madala zan ci gaba da tambayoyin nawa fatima ina son in tambayi shin bayan wannan karatu da ke a ganin ki kamar zuwa da Jafar ya gayi akwai wani abu da kike fatan kama a koya miki bayan horon da kika samu koko kina son dai ki tsaya daidai kin nan. Assalamu alaikum. Wallahi gaskiya ina son in ci gaba. Ina son nima a koma in koma a ƙara tunasar duk abubuwan da nan manta. Kina in dan zama cikin gida tana yiwa abubuwa duk su ci kaina. kenan in ni ta tahowa ana ana tuna sai zan tuna duk abubuwan da na manta shi na guri na ni da in dai samu a kama muna mu samu mu rage zaman banza dan saboda aiki da cikin gida ana yin shi amma ba ɗaya yake daga to wani wuri kai a koya maka ba tunda wasu abubuwa in ka iya su wasu kamanta da su wasu za su shiga kanka kai kamar kamance kuma ka tuna kiran da wasawa suna ka kai kenan in kana shigowa mutane za ka gane abubuwa waɗanda ka manta kuma haka ƙaru da wasu mhm, to madalla adam zan dawo ta bangaren ka eh, est-ce que tu peux nous dire quel est le changement que tu as senti après l'abandon de l'école pour le CFP eh, wallahi gaskiya yanzu kai ni ina nan ga jin daɗi kwarai fiye da da tun da da dai da ni abandon ni icidi ina e kawai dai muna da wasu harkoki dai sai a hankali amma furle ma da na koma kuma kawai ina jin kawai hakanan ne ina jin lahalau ne ina da gurin yi kwanci ne saman karatun nan in na samu sarari in yi shi yiska nuwar order sai inda ma dai ƙarfi ya ƙare sai inda an cimma guri dai na karshe dai kawai hakanan ne adam kana iya muna comparaison eh, par rapport abu yanda ake etude que etude mun san da in ka kai tuwajen ba wani diploma an baka mai ba wani abu ka iya ba in ba karanta geo da wasu abubuwa ba da wasu histoire kana iya muna comparaison tsakanin apprendre un métier et suivre une formation pour un enseignement général eh gaskiya akwai bambanci kwarai da enseignement general da formation professional tunda ni a nawa gani a yadda ni na gani tun primaire anita même pas trois mois na iya sample alimash zuwa da prise in je in yi su to shi kuma man general kana iya sai sai ma ka kai sai ka samu baka ma in dai ba ka zo wasu yara hakan ka ke koya ma wasu kurba kana yan koya musu ba ba ka iya samun wani abu amma formation professional da ka shigo ka yi fa guda in dai ka mai da hankali ka hara ganyen kalkisom nan sai in ba su gaskiya akwai bambanci kwarai to madalla jafar zan dawo ta bangaren ka kai kuma kana iya gaya muna kamar da Python experience kuma abin da muke gani cikin rayuwar mu ta yau da kullum mutane suna nan diplom sun yi yawa kuma ba iya wani abu sai dai karatu kai kana iya muna comparison tsakanin man general yadda kake jin shi da shi da mai a furan mai yan to lalle akwai bambanci saboda ba ma ɗaya ne ba Eh, ba ma ɗaya ne ba saboda wanda kenan ga ya koya shekara biyu ya fara samun unhani ba ɗaya ne wanda zai dibin shekara goma sha shida ko sha bakwai ya fara samun unhani tun da nan ka zo cikin ka jima ka yi shekara biyu an Allah ya so in ka haita ba ka rasa inda ka taba shi kuma wanda kenan ga ekwale yaushe ya yi mi da mi da mi har ya yi wanga ba ɗaya ne ba ɗaya ba ne haka ne monsieur adam zan dawo uh, ta ɓangaren ku eh après comment est le suivi uh, des jeunes uh, apprenants Comment est-ce que vous faites le suivi Ou bien dès qu'ils finissent leur formation et que la personne commence à s'installer pour euh, faire son métier, c'est fini, il n'y a plus de suivi euh, Et donc, bon, c'est-à-dire, euh, ba bah, euh, a babu, babu suivi. Ba a babu suivi. vous da dai suivi inda akwai kamar dai yanzu an kai une uniform que ka samu attestation ɗinsu wanda adda muwayan suna iya buɗe telen nasu wanda kuma ba su da ma'an suna iya su shiga cikin wani atele don su samu su ƙara ƙwarewa kakin su abin ga kakin su samu su buɗe atelen nasu mai amma da hakan dai muna ce musu ko da yaushe mu wurin mu kofa tana buɗe ko da mun ba su attestation ɗin in kamar mutum akwai abin da shuka so ko kuma wani ƙarin ilimin da shuka so ko kuma mu kan kan ma in mun samu wani proje wanda zai zuwa shi perfection na ma ko da yaushe muna abin su eh, mai amma inda alar proper kwanta sun ka abin ga wannan ba musu yi din su mu ce ga inda za su yi sai dai su sun ka zo sun ka tambayi kwansai wurin mu eh madalla Je finis avec cette toute dernière question. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes à l'écoute de la FADA et aujourd'hui nous nous sommes déplacés de Niamey jusqu'à Douti où nous échangeons sur euh, le métier, euh, la formation professionnelle des jeunes au métier ici dans cette localité et j'enchaîne avec cette dernière question. Fatima de fara zaki aiki abu. to lalle da sako zuwa gare su lalle zaman banza ba wani amfani gare ba wanda duk azam na zaman banza da tashi ya nemi abin da ya kai saboda duk yadda ka kai kana samu ya kana zaune baka samu kana diban a baka idan duk yadda ka tashi tsaye Allah zai kama maka kai ma ka samu maka ba wani to madalla ke kuma fa asiya eh to gaskiya ina da sako surtu dai yanzu da matasa suke zamne ko da wani lokaci kana zamne zaman banza mata zama maza zaman fada surtu dai liga ya kamata su tashi <laughs> eh ma haka ne mana sai ki ga liga ya ta yayi zamne fada bai da zaman banza sai dai ya zo yayi zamne a shashayi wannan ko gaskiya ba abun gane ba ya kamata mutum ya tashi ya nema da kanshi ko dala dala mutum yake samu to ai hasiya wannan fadan namu ta yi sha banban da tashin shayi ko tunda muna ba muna kaga ma juna sanayya ai ko wallahi kai haka ne kai wallahi ya kamata ko ne ya tashi ya nemi na kanshi da namu kwanda nawa in ka nemi kanka na kanka ko da wani lokaci ka kana iya kai abun da kake so amma in kana da sai ka taimaka mu wani amma ka zo ka zamna gaskiya wannan ba haraka ne ba sosai ma jafar kami zaka ce wa matasa wani kira za ka mika a gare su don su tashi su kama kansu su bar zaman banza ah, wannan kuma yanzu wannan abu babban abu ne tunda wani yaro ya tashi shi bai san bai da hankali ya ce ya koya ma shi dabara ko ya kai kanshi a tele ko ya sa kanshi santar dole kenan gaba ce wani haraka gaskiya sai gaba ta shige ne ya ke biyo gaskiya kai kuma adam wani jan kunne aga gai ka zuwa ga 'yan uwanmu matasa da ke nan zamna a gida ba wani aikin yi e to ni dai ba ni cewa komi sai dai in ce mu tashi ga kanmu mu nema ma kanmu abin da za mu rahama kanmu asiri Eh, sai dai kuma in ce sai dai na gaba magabatanmu su mai da hankali su nema muna abubuwan da za mu yi don mu karu gaba don saboda na baya gare mu kasu zo su taɓarɓare yadda mun ka wahala kai ya zo kannan su ma su zo su wahala hakanan ncdc today muna neman canji da izinin to madalla Euh, comment faire, Madame Adam, en tant que euh, supérieur de tous ces jeunes-là et guide surtout de ces jeunes-là, et ils viennent vous demander conseil, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de ces jeunes qui sont en formation Hamawa inda waje su da ba su nan ga aikin komai. musu? Eh to assalamu alaikum. Eh lalle ni kiran da gare ni eh, ga jeune dabar dai a fara ga jeunes waɗanda mun kai aiki da su sai tadir da jeunes suka huta. Eh tunda mu muna jin baƙin ciki ko ba mu jin daɗin mu ga mun yi formen mutum amma sai mu gane shi eh, can daga baya ya sake filiyar ma'ana mu koya mutum wani sudur ko ko wani electricity ko wani abu sai can mu gan shi yana wani kabu-kabu ko wani yana dakko kenan mu wannan ba mu jin daɗin shi eh mun koya mu mutum mu ganin shi cikin abin nan da mu koya mishi tunda akwai wasu girman kai ne gare su su ga su sun da su aiki sun da su yi wanga aiki alwar ka aiki duka wanda ka rike shi insha Allah za ka ce amfanin shi kenan duka waɗanda mun koya ma kenan sai su yi kokari su yi haƙuri in ma mutum bai kware na ba shi koma cikin atelier tunda duk wanda mai gidan da ka zo ka ce ma yana son abin memsi si sai furlo ya ko ka biya shi ne kakin ka kuma ka ƙware yannan ka samu kai installe atom proper quant eh kuma duk da haka nan kuma inda ma su haƙare in akwai wani bukata gare su ko da yaushe muna ce musu ko ha abu da take ko da ko da yaushe in mun samu wani abin ga muna kiran su wani ma ko ko wani ONG in tana son runin recruitment na masu attestation muna zan kiran su nan kuma su kuma waɗanda ba su shigo ba bana razaman mun samu da rage kuɗin center da sai a 2000 francs yanzu an mera shi 22,000 avec la eh, l'appui de la mairie et eh, c'est la maire de la Dogonduci ciki a reset initiative an samu a rage kenan yanzu nan kudin c'est une opportunité voilà, c'est une opportunité ga wa'anda ba su shigo ba eh, wa'anda ba su shigo ba kamar kiran da gare ni gare su zaman banza bai da amfani duk yanda ka zo ka koyi aiki to insha Allah zai maka amfani in ma baka yi amfani da shi ba don neman kuɗi to wataran za ka yi amfani da shi don abin gidanka ɗaya kawai eh. Madalla. Donc, euh, sur ce, euh, on va écouter C'est nos 50% avec sa chronique du jour et on revient juste après. Amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle chronique dédiée à l'élevage au Niger, l'un des piliers essentiels de l'économie nationale. Comme vous le savez, la semaine dernière, nos réflexions ont porté sur la campagne agricole. Et eh bien aujourd'hui, nous allons explorer la campagne agro-pastorale qui joue un rôle vital dans la vie de nombreux Nigériens. Le Niger, pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est principalement composé de vastes étendues de terres arides. Malgré ses défis environnementaux, les Nigériens ont développé une riche tradition agro qui est devenue le fondement de leur substance. Chaque année, avec l'arrivée des pluies saisonnières, les agriculteurs nigériens préparent leurs champs pour s'aimer une variété de cultures, dont le mil, le sorgho, le maïs et bien d'autres encore. Ces cultures fournissent non seulement de la nourriture pour les familles locales, mais elles sont également une source de revenus cruciale pour de nombreuses communautés. L'élevage occupe également une place centrale dans la vie rurale au Niger. Les troupeaux de bétail, notamment des bovins, les ovins et les caprins, sont élevés dans les pâturages de la région. Les éleveurs notamment parcourent souvent de longues distances à la recherche de pâturages verdoyants pour leurs troupeaux. Cette tradition ancestrale d'élevage est une source vitale de substances pour de nombreuses familles. Cependant, la campagne agropastorale au Niger n'est pas exemptée de défis. Les changements climatiques ont rendu les pluies saisonnières plus imprévisibles, ce qui peut avoir un impact dévastateur sur les cultures et les pâturages. De plus, la croissance démographique entraîne une pression croissante sur les ressources naturelles, ce qui nécessite une gestion durable pour préserver ces écosystèmes fragiles. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la suite. De retour, merci beaucoup euh, Seno, c'est très gentil de ta part de nous suivre jusqu'à Dogondichi avec euh, ta chronique. Masu fada a nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau muna muku godiya da lokacin da kuka bada da amsa tambayoyin nan namu kuma kuma masu sauraron mu muna muku godiya kuma muna muku fatan alheri sai gobe in Allah mai kowa mai komai ya koma ya kai mu za mu dawo muku da wani sabon jigo mu huta lafiya bye bye